Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan da lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 28 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. ana sa ran isra'ila da hamas za su kara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau talata masu aikin ceto a indiya sun isa wani yanki da masu haƙar ma'adanai 41 suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. A yau talata rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakaran rasha sun kai hare-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zafirijiya. To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomin gwamnati da bangaren tsaro na shirin girke karin jami'an tsaro a kan iyakar Najeriya da Nijar a yankin kwanni tare kuma da yiwuwar ta 'yan Najeriya masu gudun hijira. wannan mutanen da ko shigo kowa kun sani yan uwan mu ne da mu da Najeriya Hassan da Hussein ne amma duk da haka gidana ya yi gidan da fari mutane sun karrabe su sun ja su ga jiki sun ba su wurin zama da tahiya da tai tahiya abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba bane za kuma aji cewa yayin da rikicin gabas ta tsakiya da ukraine ke dada dauki hankalin duniya mutanen da rikicin sudan ya rutsa da su na kara fama da rashin kula ni ce maimuna hamza kano rijiya biyu da ala kano najeriya tashin hankali dai mun gani amma da yara na da sauran yan uwana duk ban san inda suka yi ba idan mun sake kadawa jamhuriyar niger za a ji cewa gwamnatin mulkin soja ta kasar ta soke dokar takaita yawan hijira zuwa turai kamar kowane yammacin ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ke gabatarwa inda yau shirin zai haska fitilarsa kan matsalar karancin abinci sanadiyar gibin da aka samu a bangaren noma amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana sa ran isra'ila da hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau talata isra'ila ta yi alkawarin ci gaba da dakatar da kai hare-hare kan kungiyar hamas a ziran gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma wacce a cikin kwanaki hudu za a saki ƙarin mutane goma da hamas ta yi garkuwa da su. a gefe guda kuma za a saki falasɗinawa da yawan ya lanka har su uku da ke gidajen yari na isra'ila a kan laifuffuka daban-daban hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki biyu ƙasar ta ce ta taimaka wajen shiga tsakani don cimma tsawaita wa'adin yayin da amurka wacce ta sha yin kira akan a tsagaita wuta muddin ana sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin yarjejeniyar shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba da damar kai karin taimakon jan kai ga farar hula bayan allah da ke shan wahala a faɗin zirin gaza ya kuma ce amurka ba za ta daina kokarinta na diflomasiyya ba har sai an sako duka mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a yau talata masu aikin ceto a india sun isa wani yanki da masu haƙar ma'adinai 41 suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. Mataki na gaba na ƙoƙarin ceto mahaƙan ya haɗa da shirin fito da su a keken gungura marasa lafiya ta wani bututu mai tsawon kusan mita 60. Ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga wannan watan na Nuwamba. a lokacin da zabtarewar ƙasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ƙarƙashin ƙasa da suke aikin ginawa a jihar uttarakhand ƙungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don haƙo ɓangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe bayan kuma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina a yau talata rundunar sojan ukraine ta faɗi cewa dakarun rashi sun kai hare-hare ta sama a cikin dare ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin zafirijiya hukumar soji ta yankin zafirijiya ta faɗa a kafar telegram cewa bisa ga rahoton nan farko makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum ɗaya rundunar sojan ukraine ta kuma ce a yau ɗan makaman kariyarta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na rasha a birnin brussels sakatar janar ɗan ƙungiyar nato john stoltenberg ya faɗa a yau talata cewa ana gwabza zaman faɗa a fagen daga a ukraine haka kuma jiragen saman rasha marasa matuƙi na kai hare-hare a kan biranen ukraine to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda hukumomi ke shirin girki ƙarin jami'an tsaro da kuma yiwuwar ta sakeyar 'yan Najeriya gida a yankunan kan iyaka da ke kwanni saboda taɓarɓarewar tsaro da ake dangantawa da 'yan Najeriya ɗin Haruna Mamman Bako gare ka. shaba da jan daga unguwar ƙaura ta garin birnin Kwanni a kan iyakar Nijar Najeriya biyu bayan kashe mutum ɗaya da Fulani da al'ummar garin ta ba mafaka bayan an hargago su daga tarayyar Najeriya suka aikata abinda ya kai zaman taron gaugawa na tsaro na hukumomin da ke kan iyakar da Najeriya a sanyin safiyar yau wanda ya hada shugaban gunduma da magajin nan gari kudu na wannan yankin da sarakunan gargajiya da shugaban shugabannin rundunonin tsaro inda suka yanke hukuncin ɗaukar matakai ciki ko hadda yiwuwar tusa ƙiyar fulani 'yan najeriya zuwa ƙasar su ko da yake a hirar mu da su ba su ambaci hakan ba ƙarara saboda an yi wasa kusu da maciji a cikin hirar kamar yadda za ku ji daga bakin zonal komanda na askaran jan hula ko ganda sarki ibrahim ali yayin da yake mini ƙarin bayani wannan mutanen da ku shigo kowa kun sani yan uwanmu ne da mu da yan najeriya hassan dausai ne amma duk da haka gidana ya yi gidan shi yasa akwai matakan da aka dauka insha Allah baske da fari mutane sun karrabe su sun ya su ga jiki sun ba su wurin zama kamar inda kuka sani sarki mai martaba da ne da yawun manya-manyan gari da shugaban gunduma an ba su wuri sun zama na me tahiya da ta yi tahiya yau da gobe muka ba wannan mutanen wato abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba ba ne shi yasa kasan mu mun son kasan mu fiye da kowa za a tusa su ne zuwa su koma inda suka fito ko kuma can kan iyakar to i e, a paske muna bisa wannan muna tamtamna amma za ta sake su a maido su inda suka fito a'a o ma za mu bar su mu zamana cikin kwana biyu nan insha Allah za mu dauki matakai dai matakai dai wanda za ta fudda mu wanda dai zaman lafiya za ta dawo cikin gunduma mu insha Allah shine za mu muna bisan ta kuma game da kudaden fansa sefa miliyon 100 kwatankwacin naira miliyon 170 da yan bindigar da suka sace mutane hudu yan Nijar suka arce da su zuwa Najeriya suka ce sai an ba su kaftan Abubakar Ali Shina shugaban gundumar birnin kwanne a ce de ce fait vraiment et eh, moi je vais tout de suite vous dire que les demandes de rançon en tout cas sur notre territoire ça jamais game da maganar biyan kudaden fansa kun san da cewa a nan jamhuriyar Nijar ko alama amma tun da abin na faruwa ne a wata ƙasa da ba tamu ba shi na sa ba mu iya yin wani furici a kai saboda abin na faruwa ne a can wani waje ba nan ba. ne peut émaner de nous, car ça se passe ailleurs pas chez nous ta la'akari da zanga-zangar da matasan garin suka yi zuwa wurin fulanin shugaban gunduma ya ce mutum bai ɗaukar doka a hannunsa la décision de justice ina ganin ɗaukar doka ya rataya ne ga mahukunta idan na ce hukuma gwamnati kenan domin idan ka ce za kawa kanka shari'a to lalle kai ma za ka shiga halin jawo kanka hushin shari'a kenan il satire aussi la justice sur su dai waɗanda suka sace mutane 'yan Nijar guda hudu suka sheka da su a tarayyar Najeriya da waɗanda suka kashe mutum ɗaya a cikin garin birnin Kwanni sun jefa shakku da ma kyama da kura na 'yan uwansu Fulani da aka baiwa mafaka a cikin garin birnin Kwanni inda suka shiga halin aljannar masa sama wuta ƙasa wuta Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam kuma da ci gaban labaran duniya. sakatare janar ɗin ƙungiyar tsaron nato john stoltenberg a yau talata ya ce yana da ƙwarin gwiwa amurka za ta ci gaba da taimakawa ukraine a daidai lokacin da ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin amurka game da amincewa da ba da ƙarin kuɗaɗe don yakin ukraine da yake magana da manema labarai gabanin fara wani taro na kwanaki biyu da ministocin harkokin wajen kungiyar nato a brussels stoltenberg ya yaba da abin da ya kira tallafin soja da ba a taba ganin irinsa ba da abokan hulɗar NATO suka ba ukraine a matsayin mai da martani ga mamayar rasha Ƙalubalen a yanzu shine muna buƙatar a ci gaba da ba da wannan tallafin a cewar stoltenberg sakatare janar din na NATO ya bayyana goyon bayan ukraine a matsayin wani wajibin a buga ƙungiyar NATO. yana mai cewa idan rasha ta samu nasara a yakin da take yi a ukraine lamarin zai zama da muni ga 'yan ukraine kuma hadari ga mambobin kungiyar nato gwamnatin kasar philippines da 'yan tawayen kwaminisanci sun faɗa a yau talata cewa sun amince su sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen ɗaya daga cikin daɗaɗɗen rikicin masu ra'ayin gurguzu da aka gani a duniya rikicin da har yanzu ke faruwa wanda aka fara a shekarar 1969 ya samo asali ne daga gwagwarmayar 'yan communist a kasashen duniya wanda ya samu mazauni a kasar philippines da ke da gibi tsakanin masu kuɗi da talakawa a lokacin da rikicin ya yi tsanani a shekarun 1980 ƙungiyar ta yi alfahari da cewa tana da kimanin mayaka shida. adadin da rundunar sojan kasar ta ce yanzu ya ragu zuwa kasa da dubu biyu gwamnatocin philippines da suka shuɗe sun yi tattaunawar zaman lafiya da 'yan tawayen gurguzan ta hanyar babbar ƙungiyarsu ta ƙasa da ake kira ndf a takaice wadda ke ƙasar netherlands wannan ƙoƙarin na baya-baya na zuwa ne bayan tattaunawar da suka yi a netherlands da norway wadda aka fara a cikin shekarar 2022 da taimakon gwamnatin norway abinda jami'ai suka shaidawa manema labarai kenan a birnin manila To gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan wajejen Sudan da Chad da muka dusa inda ɗimbin 'yan gudun hijira ciki har da 'yan Najeriya ke fama da rashin kula sanadiyar ɗauke hankalin duniya da yaƙoƙin gabas ta tsakiya da Ukraine suka yi. Wakiliyar muryar Amurka a Jamus Ramatu Garba ta haɗa rahoto kan al'amarin inda ta fara da jin ta bakin wasu 'yan Najeriya da abin ya shafa kamar haka. na mudassar kamus rabiu na kano nigeria yanayin nema ya kai ni har sudan na kasuwanci na a nan jinena allah ubangiji ne ya kwace mu ya fitar da mu ba tare mu da mutum ya tsira da komai ba an dai tsira da rai da lafiya an fito don da a ce mutum ya ga yanayin abubuwan da suka faru ko ya ga ta inda aka fita din to da allah zai tausaya ni ce maimuna hamza kano rijiya bi da kano najeriya tashin hankali dai mun gani amma da yara na da sauran yan uwana duk ban san inda suka yi ba. Wasu kenan da muryar Amurka ta tattauna da su a garin Adre da ke kasar Chadi bayan da suka ce sun tsallake rijiya da baya daga faɗan da ake gwabzawa a tsakanin shugaban rundunar sojin kasar sudan abdul fattah al-burhan da kuma shugaban rundunar sa kai ta rsf muhammad hamdan da golo hamidti dan makaranta ne ni na fara karatu kuma ikon allah abin sai ya tsaya shine allah ya taimake ni iyaye na suka dan daura na akan hanya ake bani bashin kaya haka nake dauka in shiga da su kuma wannan ibtila'i ya zo ya ritsa da ni babu abun da na fito da shi daga ni sai kayan jikina yan gudun hijirar yan asalin kasar najeriya sun dai gujewa sansa sanan da ake tsugunar da su saboda cinkoso inda da dama daga cikinsu suka nemi mafaka a gidan sarkin hausawan adre da ke chadi. Ni ne Umar Zakariya Muhammad daga Kano Bakirawa da kyar muka fito daga jinin nan muka zo nan cikin adare sarki ya karbe mu hannu biyu wata biyu nan muna tsare go daya da kyar muka sha da kafin muka zo cikin garin nan sarki ya karbe mu alhamdulillah na sauka a hannun sarki wallahi yana kula da mu daidai bakin gwargwado wallahi ba abin da zamu ce mai sai dai Allah ya ji kan iyayen shi da kakanninsa to dama daga cikin fargabar da aka bayyana tun bayan barkewar rikicin na Sudan a watan Afrilun wannan shekarar ta 2023 sun hadar da yunwa da kuma karuwar 'yan gudun hijirar yanzu haka dai hukumar da ke samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa nan da watan janairun shekara mai zuwa za ta dakatar da aikinta a yankin saboda matsalar karancin kuɗi a yayin da kungiyar msf ta doctors without borders ta yi ƙarin haske kan manyan ƙalubalen da aikinta ke fuskanta kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawunta Tiffany Hoffman. In the first week of November, there were over 10,000. Ta ce a farkon watan Nuwamba, 'yan gudun hijira fiye da dubu goma ne suka isa kasar Chadi daga Sudan. Um, Babbar matsalar yanzu ita ce barkewar tamowa a sansanin 'yan gudun hijirar a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta duniya ke barazanar dakatar da aikinta. Fargabar mu yanzu um, ita ce abin da ka iya biyo baya da zarar aka dakatar da aikin aikin samar da abincin. To daga bisani dai Muhammad Sale Iliyasu sarkin Hausa na garin Adre ya yi kira ne ga gwamnatin Najeriya yana mai cewa. In mutum ya zo kwana ɗaya biyu zan ɗauki nauyi shi amma daga baya shi da kan shi ma yana je ya yi wanki wasu su je su yi faskare su samu kuɗin ci da sha wallahi su dai suna buƙatan je najeriya amma ba hali wanda sun ka tsira sai dai da su na jiki kawai ina son kuma za ku taimaka mana ku gaya ma gwamnatin najeriya ta kawo musu taimako ga mutane rigik suna nan manazarta dai na ganin rikice-rikicen gabas ta tsakiya da na gabashin turai sun ci gaba da daukar hankulan duniya ba tare da an mayar da hankali don ganin an shawo kan rikicin na ƙasa sudan ba ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To gaida Ramatu daga Jamus kuma bari mu sake kadawa jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin soja ta kasar ta soke dokar da ke taka burki ma bakin hauren da ke amfani da kasar wajen zuwa turai. Hamid Mahmud gare ka. doka ce da ta sha ta da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyoyin fararen fulla da gwamnatin wancan lokacin ta isuf muhammadu wacce ta yi ta shan suka a ciki da wajen kasar nijar wanda har ta kai ga kungiyoyin shigar da karar gwamnatin nijar a gaban kotun kasa da kasa da ke kare hakkin bil'adama a yi dokar ne a shekara ta dubu da sha biyar wadda ta haramta jigilar yanci rani ta cikin nijar ba bisa ka'ida ba dan zuwa kasar libya da nufin zuwa turai sanusi muhammad yan fafutukar farar fulla ne na amsu lokacin da aka ɗauki wannan doka mun kwadi a dubu biyu da goma sha biyar akwai kungiyoyi na haɗin gwiwa ƙasashen turai su ne suka tirsasa ma nijar ta ɗauki wannan doka mun ga wannan doka irin illar da ta haddasa game da incin ɗan adam game da tattalin arziki na yankuna musamman kamar jihar agadez da sauran jihohi wanda bakin haure suke bi yadda tattalin arzikin waɗannan yankuna ya durkushi. adadin 'yanci ranar da ke shiga ta Nijar wacce ita ce kasar da aka fi ratsawa da yada zango a tafiya zuwa turai ya ragu a tsawon shekaru takwas saboda wannan dokar ba tare da la'akari da halin da dokar za ta jefa mutane ba Ahmadu Umaru shugaban kungiyar waɗanda suka yi watsi da safarar 'yanci rani bayan kafa dokar ba mu san wace irin godiya za mu yi bisa gare shi ba saboda abin ya mu daɗi sosai mun gode kwarai da shan ƙoƙarin da ya yi kuma an ce za a saki tun wa'anda aka fara kama da kuma wa'anda ke dukiyoyinsu ma za a maida masu kayansu. Daɗa yanzu hanya dai ta budu wanda yake da ƙarfin koma ko kuma wanda yake iya za a iya yi hanya dai ta budu an ce mutum yana iya ya tsaye duka inda ran shi yake so hanya tana buduwa kenan duka wanda yake sai dai abun a yi shi a cikin tsari. rashin aiki ya karu a birane irin su agadas wanda wuri ne da ya suna ga masu tafiya ta cikin hamadar sahara to sai dai kungiyoyin fararen fulla a agadas na fatan ganin ayi tsarin da zai sanya kowane bangare ya amfana da juna almumin ibrahim umaru yan kungiyar farar fulla ne agadas abu ne wanda ya taba mutane sosai kuma bai kawo ba ci gaba saboda yau banga ta yadda zaka hana dan najeriya ya zo agadas ba ya wuce ta libya banga yadda zaka hana dan senegal ba ya zo agadas ko yan mali ko dan burkina faso ya zo ne ya wuce ta yi kasar libya don niyyar shi ta tahiya wata kasa ta ketare can da kinan kenan yanzu yau muna marhaba wannan kudurin da aka soke yan kasashe na afirka dangin mu su zo su ratsa a gadis a yi amfani da su bisa hanya ta gaskiya ba ta rashin gaskiya ba wannan abin alfahari ne kowa ya samu abincin shi kowa ya ci ya sha yadda ya kamata sakamakon wannan doka da tarayyar turai ta fitar da biliyan biyar na euro a wasu kasashen afirka domin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da cirani to sai dai tsamin dangantaka da ke tsakanin sojojin da tarayyar turai bayan juyin mulki ya sayi sabbin mahukuntan na nijar sake yin nazari akan alakar kasar nijar da kasashen na yamma wanda suka yi allah wadde da juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin wannan shekarar hamid mahmud muryar amurka daga agadas jamhuriyar nijar to da hamid yanzu kuma ga na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma sannadi na ci gaba Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Idan ma sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, kungiyar da wasu 'yan Najeriya suka koka kan tsadar rayuwa da hawa farashin kayayyaki da hakan ya sa da dama daga cikinsu ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya, inda wakiliyanmu hawa Umar ta ci gaba da tambayar Ibrahim Badamasi Suleiman ya sayar da kayayyaki a kasuwar ƙaura da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kamar haka. Kamar na ga an kasa doya da yawa a nan. za a iya cewa ita doya tana sauki ne kuke kawo ta ko kuma kuna samunta da sauki ne ko kuma yaya kuma farashinta a'a ai kamar yadda na faɗa miki a baya duk abubuwan abincin nan ba sauki suke yi ba idan kika gan shi da yawa nan to mun sa kuɗi da yawa ne shi yasa har yazo da yawa kamar doya waccan babbar tana kama nan waccan babbar dubu biyu da ɗari biyar ne wanda a da aka sai a da 800 ne to in muka je shi kuma kayan ganyayyaki kamar su vegetables su carrot ba su kuma yaya farashin su eh gaskiya a da su ma da suke a wun banza ga sanan in ka zo da 500 ka sai a maka leda biyu yanzu za ka iya ba da ɗari biyar ma ka ce a baka wannan a ce ya fi haka gaskiya. To Allah ya rufa asiri. Amin. Idan na baka dama wani kira za ka yi wa gwamnatin Najeriya? A gaskiya ni ina kira wa gwamnatin Najeriya tun da tabbas tana da dama tana da ikon yin duk abin da take so idan ta ce abu ya sauki zai sauki su gaskiya muna neman su yi haƙuri in laifi muka musu ma su yafe mana abubuwa su sassauko saboda na ƙasa da su. Yaya batun kwastomomi fa musamman in kaya suka yi karanci kuma kamar kuɗi a hannun mutane ma ya ja baya shin ana samun ciniki kamanda. Gaskiya ba a samun ciniki kamanda. saboda mafi yawancin mutane mutum wanda zai zo da ya sai abin dubu ashirin dubu talatin ko dubu goma yanzu in ya zo sai ya sai na dubu daya dubu biyu ya ce baya da kuɗi kuma abubuwan sun yi tsada mu ce mishi ba damuwa mun san lokaci ne sunanan lucy daga wani kasuwa kaura market kamar da me da me kike sayarwa muna sayar da su shinkafa wake masara da sauran magi sora kayan dai abinci na'am to kamar shinkafa um, yaya farashin ta musamman ma shinkafa ta mu ta gida da muna sa da shi dubu da amma yanzu ya shiga dubu da dari biyar mudu kenan yes to kamar mudun ita shinkafar waje fa 1.5 da amma yanzu ya shiga 1.8 yanzu kamar na ga wake ma gashi nan kuna saidawa shi kuma wake nawa ne da muna da wake a mudu dari tara Dari tara ma yanzu ya zama 1.5 ya shiga 1.5. To um, ki mana misalin mana su man gyaɗa Akwai su irin man gida akwai power oil, kings and eh, menene sai akwai power oil sai aunan jarkan manja. Amma yanzu duka kudaden su da ana sada manja din nan 6.5 6,000 eh, amma yanzu ya shiga 7.5 adamin jadin ma duk 7.5 eh, da amma yanzu ya shiga 8.5 fawa ya din karami din da muna sa da sha wantu amma yanzu ya shiga 17 wato a takaice za a ce komi ya kara kudi ne kowane rana yau gin je kasuwa ki ji price din ya canja yana ta kara kowane rana yana ta kara musamman ku in kun je kasuwa kuɗi yana karuwa ya kuke yi da kwastomomi in kun zo kuma kun dan kara wani abu muna giya musu to su ya hunkuri ya riga ya kara kuɗi ba kai mu bane ba mu bane mm. amma haka ma mun sami shi a kasuwa so su ya hunkuri ko to amma yaya kwastomomin kuna samun su yadda kuke samu da kuna samu a a da komi yana na araha amma yanzu komi ya riga suna zuwa amma yanzu komi ya riga ya je sama to kamar yanzu idan na baki dama wani kira zaki wa su shugabanni gwamnati ne kike so ta yi su zo su duba su gani komi ya kara kudi su taimake talakoki din a soka da komi abinci a soka da pricing komi domin kowa ma da talakoki din masu yi su samu su ci sunana suleiman s moriki Aura mudan market me ka kasa tumatur da tumatur ka kasa da arish da sweet potato bell pepper green pepper cucumber da shambo da tashi albasa me za ka ce game da farashin kaya a yanzu farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wanda suke saukowa su kuma suna hawa kamar ne suke irin tattasai tarugu sun sauko albasa kuma tana hawa da arish tumatur shi ma ya sako to shi kamar tumatur din yanzu kwandonsa nawa ne kwandonsa dubu hudu ne gaskiya a dafa ana sai da shi dubu biyar ita kuma albasa da take hawa a lokacin ba ana saiwa 2,500 3,000 yanzu ta koma 3,500 kamar shi dankalin namu na zaki ana sai da shi dubu biyu ma ana sa 17 yanzu ya sauko ana sa five wani lokaci ma ana rage wani abu kasa ga haka ya ma kwastomomi suna zuwa ma siyan eh suna zuwa sai amma gaskiya suna korafi yanayin hauhawan kaya kuma eh muna gaya musu abubuwa ne suka canza wasu suna sauka suna hawa duba ga lokaci sakamakon abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da a can baya gonakin da ya kamata ka noma kamar za ka noma gona biyar to yanzu idan gonarka akwai na bakin gari wanda suka cikin jeji sosai barayi sun mamaye wajen ba za ka samu dama ka noma su ba ga baki daya abin da zan kira gwamnati shine ta yi kokari ta ba mutane sikiriti domin su samu suna yin noma yadda ya kamata domin kayan masarufi su samu a cikin al'umma. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar mu a Abuja Hauwa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaishe ka yanzu kuma ga ra'ayoyin masu saurare. Sako na farko da zamu karanto a yau na haɗin gwiwa ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gani Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya ce, Salam VOA Hausa. Gaskiya muna lale marhaban da wannan sabon shiri da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi na lalubo hanyoyin magance wannan tsadar kayan masarufi wanda tsabar tsadar tashi ya yi sanadiyar jefa miliyoyin 'yan Najeriya cikin wani halin takura da damuwa da kuma samarwa 'yan uwanmu matasa har su miliyan miliyan goma sha takwas ayyukan dogaro da kai da fatan wannan lamari zai dore ba zancen teburin mai shayi ba ne ko kuma rijiya ta bada ruwa amma guga ya hana Sako na gaba ra'ayinka ne garba broka mai hoto gumi shugaban kungiyar muryar jama'a a karamar hukumar gumi a jihar Zamfara ya ce na rubuto ne domin in yi kira ga kwamishinan tsaro na jihar Neja da ya gaggauta yin murabus a kan cin zarafi da yunkurin ba da cin hanci ga ɗan jaridar muryar Amurka. Hakan ya nuna cewa ba dan talakawa kuke mulki ba kuma kuna sane da duk halin da talakawa suke ciki. Daga ƙarshe ina fatar Allah ya kawo mana ƙarshen duk masu yi wa matsalar tsaron zagon ƙasa. sakon haɗin gwiwa na yakubu mai aski badaraka malam jafaru badaraka sanusi maddatai da hassan hamza sultan karkar a jihar da magarin jamhuriyar nijar ya ce hakikanin gaskiya za mu iya cewa wannan taron da ministocin harkokin kuɗi na ƙasashen mali da nijar da kuma burkina faso suka yi hakan abu ne mai kyau mu dai fatar mu allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu amin fin amin. To a gaishe ki masu sauraro ba za mu iya kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda rashin isasshen lokaci da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa Mayi da kuma injiniyan mu na yanzu Andrand ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wassalam